بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه ومصطفاه عليه صلوات الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد ذلك يا أبو إخوانا المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة إن شكي لفرين شكي a da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya bamu wannan dama a cikin ni'ima musulunci da yankuwantakar addini muka samu damar kawo wannan ziyara ta da'awa da kuma karfafa yankuwantaka ta addini tsakanin mu da ku da kuma tsakanin ku da junanku a nan kasashen turai wanda har allah ya kaddara yau ga shi na kawo ziyarar farko a wannan masallaci na ku masjidin buga a nan birnin barcelona a kasar spain wannan ita ce ziyara ta ta farko a birnin barcelona duk da cewa a baya na shigo spain amma ban ta wannan yankin ba abubuwan da na ji kusan gane da ku ya tabbata ya tabbata ta fuskar yadda na ga 'yan uwa muka bana ta magana da su suna shirya yadda za su karbe ni da shi imam dr maida da kuma ɗan uwa alan da suka ajiye al'amuransu suka je suka karɓo ni cikin ɗan'uwantaka da kyakkyawan yanayi sai kuma gashi na zo na tarar kun zauna tuntunin kuna tunjira sai zama da nan daga daya ko amma dai ko ina ba sai dai mu zama ku da ku wanda yake nuna karfin alaƙa ta kauna da Allah ya haɗa su kan a kai gaskiya na ji daɗi kwarai da gaske da ganin yadda kuke zaune a cikin aminci da mutunta juna da kaunar juna da yin aiki tare inda ba don wannan yanayin kyakkyawa da kuke zaune a cikin sama da ba zan same ku ba mafi a dunkule a wuri guda ba mu kuma koyaushe abin da muke son gani kenan mu da gani ɗan uwanmu musulmi musamman kuma ku da kuka fito daga ƙasar afirka musamman kuma waɗanda kuke magana da harshen hausa duk inda kuka je suna yi kyakkyawan wakilci wa addinin ku da dan uwanku da kuma al'adu wannan yana yi mana daɗin kwarai da gaske yana kuma karfafa mana gwiwa a wannan harka ta da'awa ta musulunci da'awar musulunci kamar hada ce wanda duk mai sai da kaya yake bukatar da za an zo an taya kayan shi an taya ba kaya ne da suke so ka rike a wurinka ba kana so ka watsa a duniya kamar yadda mai sai da haja zai daga kayansa a saya a biyan shi haka ma muke so mu baza a saya ubangiji biya mu da ne muke rawa kuma da ganin sokin irin ku muke kare jin kwarin gwiwa har ya zama aikin mu muna yi maka fatan ya zama Allah ya karba da ne da irin don uwa iri na ɗaliban ilimi inda muke samun farin cikin mu na inda ya fi ko'ina shi ne ga kanmu a cikin masallaci ko a makaranta ko a wani taro na addini inda za mu ga ɗan uwanmu muna faɗa suna saurara muna karantar da su suna karɓa muna kuma ɗora su a kan shirya ta addini da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma suna gunguma haka ba abin da ya fi daɗi a duniya game da hawa ta musulunci kamar wannan kullum muna fata ne ga mun tafi a kan tumbar abin da Allah ya faɗa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin babu wanda ya yi magana da ta fi kyau sama da wanda ya yi magana da ta shafi kira zuwa ga Allah bayan ya kira waɗansu shi kuma sai ya aiki mai kyau kuma ya rinka tutiya da alfahari na godiya ga Allah a kan cewa shi musulmi ne wato wannan musulunci shi ne mafi girman luguma da Allah ya taɓa yi wa mai adama ni'imomin Allah akan mutane suna da yawa ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأكمل عليكم نعمه ظاهرة وباطنة التي ما ذلك إلا أن لا يقول مكو أمو شكل سماء تكتع كما يرى كامو كلي إمو من سعر نمتين نمتوي لإمو من الله سنة ديوة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها inda za ku yi lissafin ni'imomin Allah ba za ku iya kidaye su ba to amma kan ni'imomin Allah ku ni'imar da ta wuce ni'imar addini yadda za ku gane haka shi ne galibin ku kuma ruwa afirka kun zo kun zauna a nan kuna ganin mutane kuna cuɗanya da su waɗanda mutane ne irin ku sun yi iya kokarin su sun gina karkarsu sun kyautata zamantakewarsu suna yin jagoranci na gwamnati na adalci daidai gwargwado kowa ana ba shi aikinsa sannan duk wanda yake zaune a ƙasa yana morar cewa ya samu wani abu na rabo daga ɗan adamtaka wanda hakan yadda suna ganin ƙaunar. karɓa a wurinsu waɗansu daga cikinku suna da yanci a nan sama da irin yancin da suke da shi a afirka to amma kashi allah bai ba su addini ba yanzu za ka samu wani shi yana jin tattalin ka a kan kai ɗan afirka ne yana gani ya taimake ka amma babban abin tattalin shi ne ma yadda a kai allah ba duk ranar Allah ta ka fita sai ka ga mutumin da za a iya wuni da shi ana hayaniya shi da yarda akwai wani shi ubangiji ba sai kuma ka fara lafiya ka tashi lafiya a cikin addini duniya gurgurdan abin da ka samu kana kuma tsammanin cewa in ka je lahira وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون kana kyakkyawar da sun cewa in ka je lahira abin da za ka samu ya fi abin da yake nan duniya shi kuma baya da rabo a lahira kwata-kwata ya rabarsa wannan duniya ne amma ko Allah ba a cikin sarki ya sa kun tsaya akan addini dama da shi kuka zo kuma a kan shi kuke rayuwa har kuke zama wuraren da ake karatu har kuke sha'awar ganin mai karatu gode wa Allah ka akan wannan ni'ima ce sai Allah ya ga dama yake zaban ka shiga cikin wannan ba ku kuɗa zo ka zo kuka zo yi babba akwai wanda kun zo da shi amma ya tambaye akwai wanda ya zo Europe amma ya samu koba ne dama ne ma yake yi da zai saki Allah yanzu ya samu dama ya zo ya manta da Allah nasu Allah fa nasiyahum sun manta da Allah Allah ma sai manta da su za wannan masallacin ba girman ba girman tsarkai ba ne amma girman abin da yake yi ake samarwa shi ne abin da ke nuna mun programs weekly programs da ake yi da na kuma maza na karantarwa a masallaci da na mata da na yara da dabuka masu amfani na addini idan har Allah ya sa irin waɗannan abubuwa tare da kai ake ai Allah ya zama maka komi abinda muke nema yanzu shi ne abubuwa guda biyu ko kuma in ce abubuwa guda uku wanda su ne zan ɗora ku a kansu su ne mabuɗan ku na cin naɗa yadda za ku mori wannan duniyar da kuka zo nema sannan ku mori lafiya Wani abubuwa guda uku su ne kamar haka na farko ku ci gaba da koyon addini kar da kai addini akan jahilci da kuka zo a nan kafin ka yi aiki sai an saka ka je ka koyi tunani idan baka koyi language din ba baka san culture din ba ba za ka iya mu'amala da su ba za su karɓe ka yadda ya kamata har ya zama sun sa ka a su har su baka passport din su ba dole sai ka san yaren su kamar ka ɗauki manuwar ne na yanayin su get adapted to the culture kafin su kuma su karɓe ka to za a yi a ce addini shi kuma ka shigo cikin shi baka koye shi ka san shi ka san kalcin shi ka san nomba ka san bari ka san tactics ka san ideology ka san beliefs ka san komai da komai na shi har kawai sai ka zo Allah ya karɓe ka haka zai yi ba don Allah har ku kafa da irin darussa da kuka ba ana yi kar ku rinka wasa da ɗan abubuwan da za su kawo da yawa daga cikin suna cikin group na social media cikin sauƙi kana wurin aiki kana hanya za ka rika koyon addini don Allah ku yi addini ka koyi aiki da jahilci ba a cikin ka wannan zamanin ka zo baka san addini ba darussan da malamai suke sawa a ran akwai abubuwan da an ka ji a waya za ka iya koya akwai abubuwan da dole sai ka zo gaban malami saboda in baka gane ba ka tambaya malamin da yake from remote yana koyarwa kana saurara dukkan ku kuna sauraron mu amma akwai abubuwan da kai kanka inda a gaban lokacin da kake yi kake da za ka gane fiye da abin da ka gane a baya sannan za ka fi haddace abin da kana kallon mutum yana kallon ka take faɗa da wanda ka ji kawai ba ka gani ba duk wanda ka gan shi ya waye a addini ko yana zuwa wuraren da ake koyon addini don haka wannan shi ne challenge na farko a kan don Allah ku rika zuwa wurin neman ilimin addini ku ci gaba da neman fahimtar addini kar ku yi addini da jahilci shi ne ne dukan ku yanzu kowa da bashin shi ne tafi Afirka ya zama abin kallo ba to ba ta zama kawai kuma addini no no no don Allah ka ku zama wannan ko kaɗan yadda kuka waye kuka san duniya kuka ga abubuwa da yawa wanda sai dole su rika jin labari karshen wayewa shi ne a ce ka zo to kuma ba karshen wayewa ba shi ne a ce ka san addini to ka haɗa waɗannan guda biyu ka ci duniya kuma za ka ci lafiya in ba haka ba to za ka yi mummunar asara ku koyi ilimin addini ku rika ta'amuli da malamai da na kusa da ku da na nesa sai kuma kuna da wayewa a kan addini zama kowa yana da kunta in malam ta yanda wani abu ya dan daure shi kai zai kira shi tambaya ya yi hukuncin kaza kar ka rika yin ka sai ka faɗa da bayan ka zo ka malam ya yi kaza malam ya gyara maka bayan ka bata malam ba aikin shi ne in ka bata ya gyara ba ya gyara ne don kar ka bata abu na biyu bayan ganin ilimin addini shi ne practice ɗin abin da kuka koya Allah ba ya san mutum ya sani kuma ya jefa da ya aiki da abin da ya sani farko da gare shi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne sai kala ka nemi karatu sai karatu abu na biyu shi ne ka yi aiki da abin da ka koya rika zuwa masallaci suna yin sallah a wai ma fa ka taso ka zo masallaci in ba zai yi kullum ka samu sallah biyar a masallaci ba saboda aiki ka saboda nisan ka saboda waye kar haka kuma ya zama ka yanke connection da masallaci an wasu daga cikin su ba nan kusa kusa suke ba wasu daga cikin sun zo daga nesa ne saboda kun ɗauka wani haɗuwa ne na musamman to ku ɗauka kullum na sallah ma abu ne na musamman a cikin five days prayer prayer kullum ya zama za ka samu sallah da at least one twelve za ka zo ka haɗu sabon ka tare da mutane ɗan uwanka ku sallah tare wannan yana gina abubuwa da yawa yana gina community mu kuma musulmi Allah ya canza da aiki ne a matsayin haka community kuma dukkan mu kamar mutum ɗaya ne haka Allah ya so ya bambu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan ko mumini kamar gini ne in ka kwatanta shi da ɗan uwansa mumini ya shuddu ba a tuhu ba ba kowane gini ai ka san birki ne da blok suka ta haɗa kowane ɗan aka cire shi ai ginin zai rushe to kai ma ka zama ka riƙa jin kamar in ka fita to za ka bar gini wa musulunci kuma ko kai wa ne mumini kakka na da ɗin ka ce to ai ni na zo kawai ne kalla ne no no no akwai wani abin da kake sani ba ko sawa adadi kaɗai namba ballantana kuma akwai abin da wata ran za ka ba da shawara akwai taimako za ka nama ka baya duk abin da ake na addini a rikin tare da kai a yi sallah tare da kai kan da taimako da za a kula da masallaci da za a kula da hidimomin karatu da hidimomin ka sa naka a ciki sai da komai a addini tare da kai ake yi abu na uku wanda shi ne yake cika dukansu shi ne zuciyarka wato abin da yake kwananci tsakaninka da ubangiji zuciya ne wannan movement cikin na gangan jini ba shi yake kwananci da ubangiji ba abin da Allah yake dubawa how clean is your heart how sincere is your motive Allah ɗaukacin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanzuru ila suwarikum Allah baya kallon cizon kan surar kaya take fari ne baki ne dogo da gajere mace ce na namiji Allah baya duban wannan duka kuma Allah baya duban kai ɗinka sai ka fito daga gidan sarakuna ana so da gidan talaka ana so da gidan malamai ana so da gidan masu kuɗi wannan wannan da duk wannan ba shi ne abin da Allah yi inda ma yanzu da ila qulubikum zuciyar sa Allah yake duba ko ibada ke yi shi Allah ba zallan ibada ya ke duba mun ne din ka kai hukumu ka tashi kayi wa ne a a zuciyar ka ke duba duk ko da shi yake ayi abu nan yana da Allah da hukumu in kai yanka معناه من ولكن يكتبها ولا يجب فجن يعلى أن يكتب بالله ولكن أنا أقول تقوى منكم يعني تقوى في أظن شيخا من بين هم تجد أن أظن شيخا إذا كيف أقول أقول مثالي أن دعنا ذاتنا في دعال الجنة أقول الله ده كان تنشيخ يقوم تتقبوه تعمى الله الله أكبر amma duk wanda ya jaba Allah ba zuciya mai kyau ba zai shiga aljanna ba duk yadda kankan jikin da yake da kyau da za ka ɗauki duk abin da yake duniyar nan an ce a kawo sadaka sai ka tsaya ce duk naka ne sai ka bayar idan zuciyarka ba da to Allah ba zai karɓa da za ka su ku ya kai sujada sai nan da ka balaga ba ka sake ɗaga kanka ba sai ran da ka mutu ka yi hankali biyar Allah ba zai karɓa ba idan zuciyarka ba ta da kyau wannan zuciyar iya su tafi kofi yau mala ya faru malin wala damu illa man aka Allah da kalmin salim ranar da ɗaya da zuciya ba ta amfani da kowa sai wanda ya zo da zuciya mai lafiya zuciya mai lafiya ta ce zuciya da take da aƙida mai kyau ita ce zuciyar da take da tauhidi mai kyau ita ce zuciyar da take da ikhlasi a kan aiki Allah kaɗai take da ita ce zuciyar da take da yaƙini yaƙini shi ne tabbas da sakantancewa baya yin shakka a kan Allah إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا mummune na da sai suna da ba sa da shakka ba su da kasar da a kan zuciya su sun kaɗan a kan ubangiji wannan shi ne abu na mafi muhimmanci zuciya ɗin akwai ayyuka da mutum zai ta yi amma duk da suna da kyau kuma aiki ne a zahiri na addini idan zuciya ba ta da kyau sai mutum ya je wajen Allah sai shan mamaki sai eh, ba shi duk Allah da ba tunda tafsin na ba mai tsayi ba ne zan cika mana ne da wata kista da taɓa zuciya ɗazun nan nake sauraron wani daga cikin manyan malamai yana tuna da wannan kista yanzu sai ta faɗo mun a rai zan gaya muku sai ya zama ita ce za ta zama yanzu mu akan ta gane muhimmancin zuciya wani cikin malamai a cikin magabata a Iran ya tashi baban shi yana da kuɗi to amma shi sai kama hanyar neman ilimi sai baban shi ya mutu bai da wani magaji baba sai shi kare inda ya ci gaba da business da kula da dukiyar baba da mai yiwa dukiyar za ta haɓaka ta ci gaba da zama sai ci gaba da zama ɗan masu kuɗi amma shi sai zama yana sha'awar karatun ilimi na hadisi sai ta wurin malamai sai baban shi ya mutu dan abin da yake da sun buka wanda aka bar shi gado sai suka kare wajen neman ilimi ya sayar da nan ya tafi kaza ya sayar da nan ya tafi kaza sai zan bai da komai sai gida kwaya daya ba a asset ba komai ya yi aure ya yi family yana cikin harkar karatu sai talauci ya zai dame shi tsananin talauci ba abincin da za a ci talaucin nan sai zai kai ga wata rana ya zama ba zai iya hankali ba da shi da matar shi da iyalan shi ba su da abinci matar shi ta ce dole ba ka tafi ka nemo mana wani abu sai ya fita sai je samu wani mai kuɗi sai ce shi shi da nake roƙo ne ce a san min ba sai ce mishi ina da gida na sayarwa ban sani ba ko za ka saya sai ce gidanka kana da nan gidan ne da gida haka za da na sani ce eh shi ne kaɗai na ya ce to in ka sayar za ka yi ce gidan kawai ka sayar dai saboda in samu biya bukatar gidana ba abinci kwana nawa wani wuce abinci ba da ni son ku ke ɗaya kan sama da sai ce a yanzu in jagon abinci ne bari a karɓa kaɗan na yanzu sai ɗauko burata guda biyu tsakanin su an shafa zuma da aka haɗe sai bashi da ɗan sami shi sai ɗauko shi ba zai yi ci ba saboda iyalan shi suna jira suna jin yunwa sai ya ɗauko yana tafiya yana sauri ya sabu ya je kai musu su samu abin da za su ci bawon Allah ne yana hanya sai ga wata mai bara tana da ɗan maraya wata yari da ɗan maraya ta ji yunwa ta galabaita sai tana kuka sai tana kallon wannan murasa a hannun shi sai wannan matan ta ce ba za ka taimake ni mana karkar marayin ya ta kan shi kuma ba shi ma yana samun kai a shi kuma su mutu amma sun san ne to sai sai sa kawai sai ce ka sai tuna da aya man zallabi yuqulu Allah qadar hasan waye zai ba wa Allah bashi Allah ya biya shi sai bi an shi kawai sai ce Allah bari ba ka bashin wani sai ɗauka sai ya miƙa musu yana gani ya yi tana ci tana ci yana sai fara jin daɗi sai manta da maganar iyalan shi ta ce sai ga shi yanzu alhamdulillah sai koma gida sai zai samu iyalin shi ta ce ya baka zo da kome ba ce wallahi fi haƙuri ba samu ba ba samu ta zamu yace mata na samu amma kin ji abin da aka yi to na san tana da tarbiyya to shi shi ne a sake kuma Allah zai ba mu wannan koma sai sake koma to na sai su zuwa wurin mutum sai koma kasuwa lokacin kaga can yamma kuma ya yi an tashi a kasuwa shi kawai sai ya sake haɗuwa da the fasan wanda ya mashi burata sai haɗu mashi sai ce a kai ya zai na kai ya ce daga gida ya ce baka ga mutane ba a ka sai su mutane ya ce a abin da ya fito da ni wasu ne abokan kasuwa ta su sun zo garin nan ba su san kowa ba su suka tambaye ni a kan suna neman gida kuma sai na gane sai gidan da suke nema shi sa kaga na fito ma yanzu ina dawowa na kwatanta musu gidan ba same ba gida ba ya ce ba same ne ba ya ce to ka koma gida kana da baki sai koma gida yana zuwa gida sai zai samu abin da ake ce al'ilmi al'ilmi da larabci ne kamar a ce Eh, a ce tawaga da kayan raguma da kayan latinsu da kayan business da kayan wani ne irin dai a ce kaya mai yawa ina kamar a ce kago na shipment na abu yawa a ce a kawo kawai sai ya gida sai ya ga kaya ga dabbobi ga kayan abinci ga kayan sutura ga kayan wacece an zo ana ta fake ana ta saukewa ana ta saukewa sai ce tura da yana kuke da suka ce ai an kwatanta mana mun zo wurin ka ne ai mu daga fata muke babanka lokacin yana da arziki ni ya shi ne da na aiki a ƙarƙashin shi sai sallame ni da ya sallame ni sai ya bani kuma kuɗi sai ce wannan na baka bashi ne ka je shi kuma ka je ka kara daraja idan ka zo ka cire min ce ka cire min kaza ka cire min kaza ga shi wannan na baka amana ke ni kuma tun da take ban sake dawo ba shi ne yanzu na dawo I made a lot of profit na samu arziki ina ya arziki na shi ne na ware dukiyar babanka wannan da suke gani duka kudin babanka ne ko baban shi ya mutu bai da magaji ko mutum da ya sai shi dare shi duk dukiyar babanka ne na ji na aiki yanzu shekara ta ni na samu arziki za ka ga dukiyar babanka wannan kuma gift ne na kawo maka tun da duk da arzikin babanka muka ci arziki wannan bawan Allah ya karba ya koma gida sai fara tunani mai fara kuka ya ce ka kada ba wannan abin da na ba da sadaka ne shi ne Allah ya biya ni a nan duniya ya zama ban da lada a lafiya in kuma saboda Allah ne ba saboda duniya ba sai manta da daɗi a madadin ya fara jin daɗi ya duniya ta bude amma da ne shi ne karfa Allah bai karfa ba ne Allah ya ba shi kayan ne yana nan ne bi lahira bai da gobe to sai hankali shi bai gama kuciya ba akan zai ba zai ci kuɗin ba tukunna ya ce Allah ka nuna mu menene sai cikin wannan abu kawai sai bacci sai ya mamarki sai ga kamar gashi nan a filin tashin kiyama sai aka kawo ayyukan shi aka jera ayyukan shi aka jera ayyukan shi da munana da kyawawa da aka gama sai da su yi baya a gaba zai je aljanna muke sai zai je ashabul ara saboda da ayyukan shi mummuna da ayyukan shi ta sun zama dindin da ke sai aka ce mala'iku ina sauran aikin shi su suka ce aikin shi na laifi babu wani sun kana bai wani laifi ba sun aikin lada kuma يا ولا أتى بعض المؤجل تحصل ولا مؤجل سألنا الشفاء في سورة من العزم لكينا جاءك قوم برعاتنا ولا برعاتنا كنت أكبر أنا أرى كل في ميزان يتعشي فورا ليفوك الشمس يفوك واحد يفوك ذاك في مجال الجنة نعم to shi ne sai ya ce bari ya bincika da gani da ka san ai a lahira akwai transparency yana so ya duba ya gani ya mazu in ya daga tsallolin shi sai ya gani ga sallah amma akwai kura ai a cikin sallar akwai wani lokaci shaitan yana zuwa yana sa maka kare da kana karatu mai daɗi ya sa maka biya ko kai ne liman kai kana ina azumi aka dubi azumi aka ce a cikin azumi ai ana samun kurakurai na sha'awar zuciya a ciki ina kaza duk abin da ina malantanka duk ko abin da ya da karatun da yake da ka taya a ciki akwai rabin shaitan na kaza a ciki akwai kaza a ciki shi yasa kaga sun yi logo ga aikin da yawa amma sun yi logo sai suka zama daidai da daidai ba saboda shaitan rabin shi a ta cewa wannan buraka ita ce wanda fito ne saboda Allah shi ba bar shaitan ko ɗaya a ciki saboda tsantsan zuciya ta yi wannan connection da ka samu da ubangiji lokacin da kake bayarwa yanzu shi ne abin da aka duba shi yasa ya ɗaga yanzu aka na jera waɗin guratan ne da aka samu aljanna sai farka a ga yanzu an samu damar da za a ci wannan arzikin saboda Allah wannan ba a kan saboda ku gane idan Allah zai biya ta a kan aikin zuciya zai biya ta tun a duniya kuma duk abin da Allah baka a duniya bonus ne asalin na asalin na da na gaske da ultimate reward sai bayan ka mutu za ka samu kauran Allah ko ba komai wannan ya nuna mana yadda muhimmancin aikin zuciya yake shi ne Allah yake dubawa mu tsarkake shi tsakanin duk abin da za ka yi na addini saboda Allah tsarka kuma ka yi iya kokarin ka ga ƙarshen abin da za ka gaya wa Allah shi ne wannan abin da gaske saboda ke yi. shi kuma Allah idan ka mishi gaskiya Allah shi ma zai maka gaskiya Allah Ubangiji ya karbi ayyukan Allah ya karkace zukatanmu Allah ya gafarta kurakuran mu wanda muka faɗa ya zama daidai ne Allah ya samu mu gane kuma ya aiki da shi wanda ya zama kuskure ne Allah ya gafarta mana sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh